kina ganin wasa ba gidan ba na daje ba da take look this okay kina ganin kaman ba kuma ya ci abin nan kenan a talakance dai a talakance zan ba da birthday gift ana ce min wai ba komai a ciki i wanted to stress myself right eh abin da kika ce kenan a kina bacci na tashi kina ce ki zo ki karbi gift ɗin ya dama surprise haka yake mutum kana kwance ne unexpected and you don't appreciate but sai me yake ciki wakin fara ce mun babu komai a cikin a talakanci a matsayin na ta to jama'a zan ba wa amri happy birthday baya come Happy birthday, happy birthday. Open it, open it, open it. Open it. Come on. <laughs> <laughs> da kuɗi na eh